wanda yake zuwa muku daga nan tozali tv wanda take a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja wanda a yau muna tare da chef sadiya halima umar wadda ta zo mana da tsaraba da kuma girkin da za ta yi mana sai mu kasance tare da ita. Girke-girke kamar yadda cin abinci yake da mahimmanci, haka koya yadda ake girka shi yake da mahimmanci a wannan zamanin musamman ga mata, 'yan mata, amare, uwar gida da mazaje masu sha'awar iya girki. A dalilin haka ne ya sa tashar Tozali TV ta kawo muku shirin girke-girke na Tozali. To masu kallon mu yanzu ga mai ne ɗinmu nan mun haɗa shi a cikin kwano daban. yanzu za mu fara mixing din shi amma kafin nan ku tabbatar da kun wanke kifin ku kun kankare wannan skills din da yake jikin kifi a cikin shinkafa za mu sa curry da mu sa salt saboda ya fidda kolon fried rice daga ah, mutu daga farko. Girke-girke na tozali wadda za ku koyi girka abinci daban-daban kama daga abincin arewacin ƙasar Najeriya, abincin wasu sashen ƙasar Najeriya na larabawa da na turawa. Ana suka shi shirin girke-girke a duk ranar Alhamis da karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi ne. Masu kallon mu barkamu dawowa cikin shirin namu na girke-girke kamar yadda na gaya muku muna tare da Chef Sadiya Halima Umar a cikin shirin na yau inda ta zo mana da tsarabar abin da za mu dafa to barka da zuwa cikin ɗakin namu da girke-girke barka to wace tsarabar aka to mana da shi da mu da masu kallo muna son mu ji wani girki yau za a yi mana a yau mandira za mu to lallai kam ce akwai cin daɗi <laughs> mandira shinkafa ne na larabawa to to ya kamata masu kallo su ga idan ana son a wannan girki mai da mai da mai ake bukata farko muna bukatar shinkafa basmati rice man gyada gishiri ruwan nama attarugu lemun tsami sinadarin ɗanɗano wannan busasshen 'ya'yan itace ne kamar su lemu ko lemon haka nan kayan ƙanshi ne bay leaf star anise black pepper kanumfari cinnamon akwai su coriander duk an nan na nike shi ne ya zama gari mm. ga citta ga tafarnuwa ga saffron shi ma abun ƙamshi ne da albasa mm. ga nama mm. nan kuma niƙaƙƙen citta ne da tafarnuwa da kayan yaji za mu sa a cikin nama da za mu soya na kuma kayan salad ne ganyen lettuce bell pepper watan yadda tattasai da ja ga kwai ga karas to yanzu za mu jika shinkafanmu ne in muka jika shinkafa ta jiku sannan mu fara haɗa kayan dafawa masu kallon mu shinkafan ne na wannan zan juye shi sai in zuba mata ruwan zafi don ta jiku kun san basmati rice ba karfi take da shi ba kamar shinkafan mu nan na gida nan wannan basmati shinkafan indiya ne baya da wuyan nuna to jika shi kawai zai yi da ruwan zafi sannan in tsane ta sannan a dafa kuma shi amma fa shinkafan eh, mandi rice ba dole wai sai da basmati rice ba za a iya dafa ta da shinkafan gida amma in za ka yi amfani da shinkafan gida dafa shi irin yadda muke cewa parboiling za ka yi parboiling ɗin shi kafin kai haɗin amma wanda da yake bai da ƙarfi ne shine za mu jika shi da ruwan zafi na jujjuya ne don ko ina ya shiga ruwan ya samu ta ko ina sai in rufe in ɗan. dan minti talatin zuwa minti 30 zuwa 40 ta jika sannan mu fara haɗin shinkafan tofa kallon mu naman dai ba zau daga gani kun dai ga ɗanyen nama ne ba zaukawa zan yi ba soya shi zan yi haka a ɗanyen shi amma kafin nan zan zan haɗa mata sinadarai na ɗanɗano da na ƙanshi gishiri ga wannan haɗin na citta da tafarnuwa da barkono idan son samu ne in kamar za ka dafa shinkafan da safe da daddare za ki yi yin wannan ki haɗa komi sai ki rufe ki sa shi a firij don ya tsama sosai tabbatar komai ya shiga cikin nama sai ki rufe shi ki bar shi ya dan tsin sannan a soya shi a danyen babu zauka soya shi za a yi a ɗanyen kuma soya wanda za a yi ba ba deep frying ba ne kamar yadda turawa suke ce irin cika mai a cikin tukunyen ki dan soya ba shallow frying za a yi dan mai kaɗan sai ki dinga saka naman ki a hankali a hankali in wannan gefen ya yi sai ki juya da yan gefen har ki gama suya wannan naman rago ne ba lallai sai naman rago ba za a yi da kaza an yi ma shi manjira da kaza ake yi ta amma mu da naman rago za mu yi ta yau yanzu zan ɗan rufe ta in bar ta ɗan tsamu na mintoci kamar na talatin sannan in soya to yanzu mamun ya dau zafi yanzu zan jefa nama in ma ya ɗaya salad ya zaki wasu sun sa tumatir albasa duk yadda eh, kika gani ko ka gani za ka iya za ka yi amma mu kawai da ganyen lettuce din ne da bell peppers da carrots za mu yi amfani da kwai வேறு சொல்லட்டுமே yanzu sauran kwai zan kasa kwai sai a sa a sa wannan za ka iya sa shi ko ki sa shi a cikin firij ya ɗan yi sanyi kafin shinkafin ki yanzu ana shinkafa na na wanke ta na sa ta a não ta tsanin zan o naman yanzu wasu naman kafin su soya ta haka kamar yadda na kwaba ta da sinadaran kayan ƙanshi eh, na soya wasu suna sa shi shi wannan shi wannan eh, spice din ta sinadaran da ce na manti din ne haɗin beli star anise tafarnuwa coriander cumin seeds ababe da yawa cinnamon sticks ababe da yawa da aka haɗa nan sai ki dan soya shi sama sama kan wuta ki dan bashi tsoro sannan ki nika shi da zama gari haka wasu kafin soya naman sukan haɗa wannan a cikin naman sannan su soya amma ni na soya naman ne sannan zan dan kwashe shi sai in sa mishi shi sinadaran mandi din sai in ƙara mai da shi wuta yanzu ga tukunya yana ɗauko shi za mu dafa shinkafa yin buɗe man da na suna naman da shi yanzu ba albasa ta soyu da kyau ba kuma dai ta ƙone ba amma da ta soyu ba ba ta tsoro kawai a wuta ba star anise din da bay leaf da kanumfari dan a cikin zan zuba shi mandi sa sinadarin ɗanɗano sannan na mashi da ruwan nama idan baki da ko baka da ruwan nama za ku iya sa ruwan zafi nan shinkafanta ta kawai ta sulala ne tun da mana damun jika ta ta yi laushi ruwan nama kun ga yadda ake son albasan ta yi ita bata kone ba ita kuma ta cire daga ɗanyen jujjuya shi tabbatar ko ina ya samu sinadaran da muka sussoya idan ruwan nama da kika zuba ko ka zuba bai kaga ba zai nuna da shinkafin ba za ka iya karawa da ruwa kuma kamar yadda na ce babu nama ruwa ma zai wadatar zai nuna da shi shiga su ilala za mu rufe shinkafar da su sai ki dan rage wutan to ga da ya nuna yanzu zan yayyanka yanzu ba a cikin haɗin lettuce ɗin mu salad din ba sai an sa salad cream ba wato mai kenan a hakan ma za ka iya cin shi yanzu zan mai da shi a cikin fridge don ya ɗanyi sanyi bari kuma mu dawo shinkafa mu yanayin yawa amma kafin mu sauke ta zan ɗan sa macen gaushi a ciki don ya bata wannan smoky eh, flavor sannan in zuba shi ayan itatu ga shi charcoal sakon kwalfefa ɗinki a tsakiya sai a ɗora shi na iya ɗan ƙiga mai don kara ba shi to yanzu kamar shi wannan gawayin da kika sa shi a wuta shi mai amfani shi ga ita shinkafa tun da dai na ga kamar bacin sa ake yi kin san ce mm. party jollof ko party rice mm. baya cika sai ya samu wannan smoky taste din smoky mm. flavor to shine kawai nake son yin shi to a cikin shinkafa ake sa shi ko ko yaya yake eh amma sai kin sa full paper kuma ga full paper din nan za ki dan bude tsakiyar shinkafa eh. sai ki sa shi sai a dora shi sai ki sa kina iya dan diga mai dan kar kin ga ya sai sai ai maza a ko dan ya bashi wannan smoky hmm. flavor yanzu a bar shi ya kai kamar minti nawa kenan minti biyu zuwa uku shi ke shinkafa ya riga nuna eh, kawai da flavor din da muke son shinkafin ya samu masu kallon mu muna fatan dai kuna biye da mu a cikin shirin na girke-girke muna fatan dai kun biyo mu tun daga farkon farawa kuma har zuwa ƙarshe kamar yadda kuke gani yadda ta alkawari za ta yi mana mandi rice to ta fara dai tun daga farko gashi dai har an zo ƙarshen ta wanda dai mun ga salo-salo kala-kala a ciki har da wani abu da ni ban taba gani ba ma akan ɗauko irin gawayi wai a saka a ciki wai saboda a samu irin ɗan wannan dai ɗan ƙanshin da na ɗanɗano da yake a abun nan to wannan zan iya cewa sabon salo ne dan ni ban ma taba ganin sa sai yau ba to shinkafar dai ta riga da ta nuna kamar yadda kuke gani sai ciki wato shi da sa shi da dan diga mai wajen dan hayaki ya to smoke in the kawai ake so ya dan baibaye shi haka ne ya mm. mu masha Allah daga ƙarshe za mu sa na san eh, masu kallon mu za su ce me za mu yi da lemun tsami da kuma shi wannan menene ayan itace eh, ayan itace ne kamar lemu haka mm. su tangerine sai a busar da su zaki yake da shi su larabawa eh, final fry sai abincin ya nuna sannan zaki zuba shi zaki ya zuba gyada ko suna zuba cashew nut hmm. ko almond nut amma mu yau raisins za mu zuba dan ana cin shi haka nan ba sai an dafa ba sai sa sai shinkafan ta nuna sannan hmm. shi lemun tsamin kuma dan ɗanɗanon ta zuba shi kawai sai a cakuɗa shi kawai cakuɗa shi zaki mm. kenan shinkafa yake yi shi wato sai bayan an gama komai yake zuwa daga ƙarshe ba za a iya sa shi a cikin a'a shinkafa ta sauka wuta mm. shi ne matsalin za ki iya matsawa a cikin shinkafar mm. ko kuma ki yayyanka haka sai ki sashi a gefen shinkafa kila wasu eh keke ki matsa a cikin shinkafa ki ci to amma wuyan ne za a cikin za a sa koko a gefe za a gefe kuma duka biyu na turawa za mu yi a gefe za mu sa to to masu kallo kamar yadda kuke gani mandiras, ta riga da ta sauka to kin ga lemun ki za ki matsa shi jusin a saman shinkafa kafin ki fara ci kenan amma ya danganta da kana so ki eh ko bancin kin matsa ma za ki iya kamar garnishin kenan hmm. a gefen shinkafa sai ki aji in me shi na son ƙarin ɗanɗanon tsami-tsami hmm. sai ya ƙara salad din mu yadda na ce ba mu eh, bukatan amma shi ba a su haɗu gaba za yadda na jera su komai za ki iya ɗebo idan kika sa cokali? ki hmm. lettuce ne ga shi ga lettuce ga carrot din hmm. ga bell peppers din ga kwai kin san wasu sukan ce ko ina komai kin san kowa da tsarin yadda yake abincin shi hmm. ji tura suka ce presentation bukatan maji haji aka ce dai sallah lettuce na cikin plate ɗinki mm. carrot na ciki bell peppers ɗin da yellow komai da komai da komai na ciki sai in ce ki zo ki ɗanɗana ki ji to masu kallon mu muna fatan dai kuna biye da mutum daga farko har karshe kamar yadda kuke gani dai girki ya riga da ya kammala yanzu kuma za mu shiga bangaren ɗanɗano ke kisan tun da kina zuba abincin nan ya wuna ke na kasa nutsuwa ballantana da na ga an salo salo kala kala yanzu komai zan ɗauki ba abu za a matsa min kenan to masha Allah dai ga shi nan ba a magana to bari mu kawo wannan Ai bari mura kallon. Ya kika ji? ba kaman ba a ƙasar ba. To mm, ana buga kasashen Laraba ma ba za a iya irin wannan. Ko? Ma <laughs> shi na da ke To abinci ya yi. masu kallon mu muna fatan dai kuna biye da mu a cikin shirin namu na girke-girke wanda duka-duka anan za mu karkare shirin za mu da samu sa'ada a madadin ita chef sadiya umar wadda ta kasance a cikin wannan shiri kuma ta yi mana mandi rice muna fatan za ku biyo mu wani makon inda za ku mu dauke da wani sabon girkin da za mu gabatar muku sai an jima.